'yan ƙasa da hukuma. Ka sha haƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gangamin da suka shiga angon mata aure da yara da mata haka suka ringa rusu gidajen mutane. Je muke kwana itace ma babu kayan abincin mu sirra mu duka a ranar nan aka mana rusu mun kwana ana ruwa. Tun da nake a nan bana shekara na talatin ba daya mu ba mu ban taba sani wannan abu ba. Ina kuma duk gaba da sun ga mata wanda akwai wanda ta aibu ma a waje. A karo na biyu shirin na jihar Enugu a kudu maso gabashin Najeriya kan batun korafin 'yan kasuwar dabbobi ta garke da hukumomin jihar ta Enugu suka rusa a dakace mu. Kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai ta dota. da waɗanda suke da da jawo ta kanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka Madalla, masu makonni biyu da suka gabata mun kawo muku korafin 'yan kasuwar da ke hada-hada a babbar kasuwar Oji River ba da ke gefen birnin Enugu na jihar ta Enugu a kudu maso gabashin Najeriya game da yadda hukumomin gwamnatin jihar suka rusa musu kasuwa ba tare da zancen biyan diya ba ko kuma mayar musu gurbinta. To ƙasa da mako guda bayan wancan rusau na shaguna a kasuwa kuma sai ga jami'an hukuma bisa rakiyar jami'an tsaro sun rushe gidajen da iyalan waɗannan 'yan kasuwa ke ciki waɗanda ke daura da shagunan da aka rusa a baya. Wanda yake gwamnatin jihar ta ce ta ɗauki matakin ne da sunan daƙile barazanar tsaro, amma babban abin da ke ciwa waɗancan bayan Allah tuwo a ƙwarya shine yadda gwamnatin ta lalata musu dukiya da kuma ta gayyar iyalansu ba tare da saurarar biyan diya ko kuma sauya musu matsugunni ba dokuwa da irin gagarumar gudunmawar da suke bayarwa ga al'ummar jihar ta inugu da fuskar tattalin arziki da kuma samar da abinci abokin aiki lamido abubakar sakkwato ya bibi wannan al'amari kuma ga rahoton da ya haɗa wannan fili Biyowa bayan wasu rushe-rushe na shaguna a wata kasuwa ta Ogu a karamar hukumar Orijiba da ke jihar Enugu a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Bayanai dai a yanzu na nuna cewa hukumomi a jihar ta Enugu sun sake wani sabon rusau musamman na gidaje da 'yan kasuwa da ke harkokin dabbobi kuma akasarinsu al'ummar Hausawa ne da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar ta Enugu. Wani lamarin da ya sa mutanen da abin ya shafa suka fara kokawa kan yadda wannan matakin na rusau ya sa sun shiga cikin wani yanayi malam anas babaji sha'u shine sakataren kungiyar ta ɗan kasuwa masu harkar dabbobi ba laifi ba kuma sama giredu guda gireda ya guda goma kasuwa kowa da kansa kamar yaki yake ba ba mu sakin da zamu yi magana ba ba mu sakin da zamu rubuta komai complain ba kowa a rikice yake aka dauka aka rusa shaguna da gidaje ya fi ɗari biyar na farko kenan ne bayan kwana hudu ko biyar da yin wannan rusau wurin sai ga gangamin jami'an tsaro da katafiloli suka shiga angon mata aure da yara da mata haka suka ringa rusu gidajen mutane mata da yara duk suna watsi a waje wasu ba su da kuɗin da za su koma gidajen su wasu ba su da kuɗin da za su je su kama cikin gari dole haka ake muke zama kuma har yanzu ba mu san matsayin mu a wannan wurin ba kun kai ku nawa ne a wannan wurin da kuke mun kai mun ka dubu goma a wannan kasuwar namu akwai duk wani kabila arewa akwai shi a nan wani akwai mutanen sokoto akwai mutanen zamfara akwai mutanen kano akwai mutanen maiduguri akwai mutanen bauchi akwai mutanen adamawa bacci harkar dabbobi akwai wata harka da ake a wurin eh karfin kasuwar ne harkar dabbobi ne amma daga baya kaya masu masu turja akwai masu production akwai masu gidajen wanka akwai masu abinci akwai masu harkoki daban-daban daga baya sai da yawan kuma da ke wannan wurin. kamar gwamnati ta ce za ta gyara muku ne ku dawo ko kuma za a biya kuɗi ya. har yanzu gwamnati ba ta ce komai a ba mun da mu muna ta koke-koke irin kuma masu media na ƙasa sanar duniya su halin da muke ciki gwamnonin mu suna su kawo sauki da manyan arewa sakamakon su yanzu suna zaune arewa ko kuda ba su taba su an yi abu da mai kai musu kuma nan wurin mun kamar ba su kallon mata sannan na kasan su wannan lamarin dai a cewar wata mata ya sa su cikin wani mawuyacin hali sakamakon rushe matsugunan su ta ce ajiya kenan ga ma zaune a waje muke kwana itace ma babu kayan abincin mu sirra mu duka a ranar nan aka mana rufe mun kwana ana ruwa kudan mu duka an rushe kayan mu gasa waje ko ina ga mu burjin muna yawo kara da tashi wallahi sunana dan juma lantan abun ya taba mana rayuwa inda ba mu yi tsammani ba to yanzu mutane duka suna jirgi a waje yadda abubuwan da aka yi mana ba mu taɓa yin tsammani wannan abu za same shi haka da yara da manya da kowa yanzu kaga muna waje in ka zo sai ka tausaya mana gidajen da aka rushe na gaya maka ko barnan da aka yi mana bayan rusa muku gidaje da aka yi kuma ana zargin ku hukumomi suna zargin ku da aikata ba daidai ba da ajin makamai da sai da miyagun kwayoyi mi za ku ce eh to da Abubakar tun da nake a nan bana shekara na talatin ba daya mu ba mu ban taba sani wannan abu ba saboda garke nan da aka kafa tare da ni kuma lokacin da gwamnan kimora kinamani ya zo ya tabbatar mana cewa ya bamu nan zai kare shekara 69 ya sa blog ya bamu izini ya ba manyan mu lokacin ban taba sani hakan ba ka san mu mun zo muna harkan mu ne wanda za mu taimake rayuwar mu amma hukumomi suna ta suna tsoron kada abin da ya faru kwanta ya faru a nan shi yasa suka da wannan mataki mm, to ai sai a gaya mana ka san an wani abu haka ai muna da manya sai su kira manya su adiresin din su su zo su kira mu kuma mu masu tare da manya sai to ga abin da fa gwamna ya gaya mana amma ga matakin da aka faɗa ba yi mana wannan magana ba. Bishe mu kuke so yanzu gwamnati ta yi muku daga ƙarshe. Eto eh, muna so su kawo mana ɗauki, su taimaka mana, su kawo mana ɗauki abubuwan da ya kamata su yi mana, su tallafa mana. inda a Musa Muhammed da mido joɗo bo ha ungo ba garte o dirba local government inugu setto. Minon de asar sali fa ko sali gomna inugu turi ta fila de wari ɓe ni mi lumo amin ma. Allah yana wani da illa, wani da illa iya illa ka dan sai Allah kawai Allah ta sarki lare ne harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa ta zama a cikin suna na dai alai dello usman keke lamari kan bai mu yanka da abin da ya faru fa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don gaskiya abin da ya faru da mu dukan an zo kawai aka ba sani ba rawo kawai sun zo kawai hau suna ta rusa ko ina kuma duk gaba ɗaya sun ma mata wani akwai wadda ta aihu ma a waje bayan sun rusa gaba da daddare kuma ruwa ya zo ya ta dukan mutane yanzu ko inda ma ake tsugunawa itace ma na inuwa inda muke dan ladina zama ma duka eh, suna tura su. Muhammadu Basiru, Bungo Bagari, bayan lamarin da muka shiga yanzu haka nan da kai mun zama abu fasayi ne wala. in ka mu dai wala za ka yi hawaye ne. Gaba da komai da komai har da ruwan sama ma ya zo ya cike mu kaya mu da yara mu da har akwai matan da su haihu wanda ya yi campus guda daya da tarihi guda biyu suna da yawa ne yanzu dai mu da abin da muke so da muna so da ya kasance zama mu na da mu samu rayuwa mu mu samu zaman lafiya mu zauna a cikin lafiya kamar yadda yake da. To shin ko menene hukumomi ke yi a jihar ta Enugu dangane da wannan mawayacin hali da ya arewacin kasar suka shiga? musa Gulo Guloba shine shugaban karamar hukumar Orijiba da ke jihar ta Enugu. The demolition was done by the state government. You don't have to know the Yana cewa ne wannan rusau ba shine karo na farko ba da hukumomi ke yi a Najeriya musamman a kudancin kasar. kasar muna daukar irin matakai da dama musamman ma na baki da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar ta inugu wannan lamarin dai ya shafi matukar rayuwarsu musamman ma abin ya musu cikas game da harkokinsu na yau da kullum wannan kasuwar dai an gina ta ba bisa ka'ida ba da ma daukacin gidajen da suke bayan ta bisa ga haka gwamnatin jihar ta inugu ta sha alwashin gina wata sabuwar kasuwa ta zamani da ma rukunin gidaje na zamani inda za su samu walwala walwala kuma 'yan arewacin Najeriya da wannan lamarin ya shafa suna sane da haka. To Allah ya kyauta masu saurare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Lamido Abubakar Sakkwato, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta, kasa ta tarar da waɗansunta. za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta